ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سافيا ga عشرين دبيو قوة شابي وتنزل الحجة hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da takwas ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan lokaci da wannan masallaci masu albarka domin lura daga yadda muka tsaya a karatun littafin iftiza siratul mustaqim wallafar babban malami ibn taymiya ahmad bin abdulhalim makon da ya gabata mun kai ƙarshen babi na sha uku da ya magana akan hukuncin yin azumi a ranakun da waɗanda ba musulmi ba suke yin idi yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha hudu wanda shi ma ina da alaƙa da irin waɗannan abubuwa da fata Allah ya taimake mu ya samu dace shafi na 226 sadara ta farko fagara ta farko daga sama inda mala yace faslun wa amman nairus wal maharjan wa nahawhuma min a'yadil mushriki nan ne inda mu tashi insha Allah mala yace faslun ga wani bayani a rarrabe wa amman nairus wal maharjan wa nahawhuma min a'yadil mushriki nairuz da al maharjan buki ne na al'ada guda biyu an gane ko wato kamar ka ce wani biki da ake lokacin damuna da wani lokaci da ake na kalankuwa ko wani lokaci da ake yi na sanyi da wani lokaci da ake lokacin kaka da abin da ya kama da haka daga idin mushrikai faman lam yakra sauma yawmi sabti min al-ashabi wa ghayrihim qad la yakrahu sauma dhalika al-yawm malaman da ba su kyamaci a yi azumi ranar asabar ba daga cikin malamanmu in ji ibn taimiyya da wasunsu to ba za su kyamaci a yi azumci wannan ranar da mushirikai suke yin idi ba ban rubba ma ya stahibbuhu li ajali mukhalafatihim bal ta yi ma a ce ana so a azumci ranar saboda a saba musu wakariya a tsarul ashab amma da yawa daga cikin malamanmu sun kyamaci yin azumi a wannan ranar wakar kala ahmad fi riwayati abdullah ahmad bin hanbal ya fada a cikin ruwayar ɗansa abdullahi ya ce haddasa na waki an sufiyan an rajulin ananasin walhassan an samu wannan asar daga anas ɗan malik da alhassan basri ma kariha sauma yawmin nairuz wal maharjan shi sun kyamaci sun karhanta yin azumin ranar nairuz da ranar maharjan wato wannan bukukuwa da suke yi guda biyu na al'ada qala ubay aban bin ayyash yani ar-rajul ko qala abi ahmad bin hanbal yace mahaifina yace abin na abdullahi dan ahmad dan hanbal yace mahaifina yace aban bin ayyash maimakon ar-rajulin yani ar-rajul ina nufin ar-rajulin an anas to shi a wata riwaya shi abdullahi ya ruwaita daga mahaifinsa abdullahi ahmad bin hanbal ya faɗi sunan mutumin shine aban dan ayyash ikhtalafa al-ashab hal ya dullu mislu zalika ala mazhabihi ala wajhayn malamai na mazhabin hanabila sun yi saɓani. shin idan ahmad ko wannan maganar da ahmad bin hanbal ya faɗa yayi kaito daga anas da Alhassan, cewa sun kyamaci sun karhanta yin azumin wannan ku ko waɗannan ranaku wannan zai zama irin wannan ya zama dalili da yake nuna shine mazhabinsa malamai sun yi magana guda biyu sun ce eh wannan yana nan shine abin su suka ce a'a wa allalu zalika bi annahuma yawmani tu'azzimuhuma al-kuffar me yasa wadanda ko al-hasan al-basri an da Anas dan Malik suka karhanta yin azumin wannan rana ko wadannan raneku suka ce saboda raneku ne guda biyu da kafirai suna girmama su fa yakunu takhsisuhuma bi sawmi dole gairihima muwafaqatul lahum fi ta'zimihima da aka keɓe waɗannan kwanaki da yin azumi koma bayan wasunsu an yi tarayya da su kenan an yi daidai da su wajen girmama waɗannan kwanakin ha kayomi sabt da aka sai aka kyamaci azumtar su kamar inda aka kyamaci yin azumi ranar asabar wanda babu dalili قال الإمام أبو محمد المقدسي al abu muhammad al-maqdisi ce wa ya fi haza to in muka kiyasta wannan haka haka akan wannan kullu idin lil kuffari aw yawmin yufridunahu bit duk wani idi da kafirai suke yi ko wata rana da suke keɓance ta da girmamawa to hukuncinta shine irin wannan zali yanzu gashi na rani kuma ba za ka ƙi diddige waɗanda ake yi ko a yi ranar uwa ta duniya ko a yi ranar mata ta duniya a yi ranar yara ta duniya a yi ranar malamai ta duniya duk bukukuwa ne ga suna na ta yi a yi ranar ma'aikata ta duniya an fahimta wannan duk waɗannan abin nan ne na kafirci na ja'irci ana ciyar da dukiya cikin aikin banza ana bata lokaci cikin abin da ba shi da amfani kuma za a yi mutane hisabi akan saran tashin alkiyama to da aka shi ne imam abu muhammadin makdisi ya ce duk waɗannan duk wani irin waɗannan ranar da aka mai da ita ranar idi ko ranar da ake girmamawa wadda ba shara ta zo da ita ba duk hukuncinsu an gane wa kad yuqal zai ya cewa yukrahu sawm wal maharjan wa nahwihima min al-ayyam al-ajamiyyah allati la tu'rafu bi hisab al-arab an karhanta azumtar ranar nairus da maharjan da abin da ya kama da suna daga ranaku da ake yin idi a cikinsu ko ke girmamawa daga cikin kwanakin baubayi wanda ba a san su ba lissafin larabawa bi khilafi ma ja'a fil hadithaini min yawmi sabti wal ahad sabana abin da ya zo a cikin hadisai guda biyu game da azumi rana asabar da ranar lahadi لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية dan idan aka nufaci azumtar irin waɗancan kwanaki na baubayi ko waɗanda ake amfani da su a jahiliya kanat zari'atan ila iqamati shi'ari hadhihi al-ayyam wa ihya'i amriha wata kafaci ce da za ta kai a ringa rayar da wannan tambari wannan take wannan abin da ake yi da kuma rayar da al'amarinsu sai zamanto ya gurumbasa ya watsa a duniya an gani kamar ranar yanci ta duniya yancin kai kowa yana yi kowace ƙasa shekara 61 bikin yancin kai ko ana ta yi gashi nan duk shekara ka shekara 61 kana shashanci an fahimta abinda aka zo aka ce gashi gashi gashi ga matsalolin da aka samu ana gyara su gabanin baɗi ba za a gyara ba saboda ba shari'a ba an gane shirme ne kawai mutane suka mayar da kan suna ta yi shikenan yi shagaltar da su gabaran abin da yake mafi muhimmanci wa zahari haliha da kuma bayyana halin wannan yanayi status na abin zamanto ya shahara bi khilafi sabt wal ahad sabanin asabar da lahadi fa innahuma min hisabil muslimin wadannan kwanaki ne da musulmai suna kirga su a cikin kwanakin su balaysa fi sawmihima mafsada da aka azuntar asabar da lahadi babu wata barna a cikin su fa yakunu istihbabu sawmi ayadihim al bil hisab al-arabi al-islami ma'a karahati al-ayad al-ma'rufa bil hisab al-jahili al-ajami tawfiqan bayna al da aka sai zamanto a ce an so a azunci ranar asabar da lahadi waɗanda an san su a lissafi na larabawa da musulunci kuma an kyamaci azumtar ranekun idi wanda aka sani da lissafin zamanin jahiliya da kuma na baubayi sai zamanto sun haɗu sun yi aiki guda biyu wato an so ai wannan an kyamaci ai wannan wannan musahabi ne wannan kuma makaruhi ne to sai zamanto an haɗa maganganu da aka samu na magabata wuri guda an yi aiki da su an gane wallahu ala malam ibn usaimin ga can kasa cikin sharhi yace ko a hamish yace fi siyami ma في li hadain al العيدين wannan biki na Nairuz da maharajan wanda ake dai zamanin sanyi ɗaya zamanin zafi wajen azumtar su akwai rayar da wannan idi watasmiyatul kufriyati shirkiya akwai rayar da wannan suna na kafirci na shirka Wahuwa ma ya yadullu ala annahu yukrahu ihya'uhu wanda wannan shi ke nuna makruhi ne a rayar da wannan rana ko ihya'uhu li hadhihi al-umur saboda waɗannan al'amura cewa idan kai to zai zamanto ka yada abin a duniya wani ga wani tsari wanda ba na Allah ba ba na manza Allah ba ka ba shi kariya ka sanar da mutane suna yi mimma ya kunu minal eh, eh, eh, kuffar mimma ta shahiru bainal musulmina fayu azimunahu abinda kafirai suke yi lamarin da zai kai ga ka bayyanar da abin yi shuhura tsakanin musulmai fa kama yu'azzimuha al-kuffar sai to su ma musulmi suna girmama waɗannan ranaku kamar yanda arna suke girmama an gane yanzu da waɗannan abubuwan da ake yi a cewar farkon shekara ko abin nan karshen shekara a zuwa cewar za a taru waya jira sha biyun dare ta yi tagwai zero hudu ya zo a yi ihu a ce da ana yi ba a yi rabu da mutane da suke yi shine kawai za a zo idan lokaci ya yi an san yau abin nan za a tura sako abin nan amma yanzu an samu waɗanda za su zo su zauna suna hura wuta suna kunna wuta wai sai sha biyun dare ta yi zero hudu abin a yi ihu a yi tsalle ta fado ta fado kafirci ne kafirci ne to ga shi na yanzu mutane suna yi kuma a cikin musulmai kuma wannan idan ka fada sai wani ya ce ka kafirta shi a shi ba kai aka kafirta ba aikin na kafirci ne in aka ce wannan aikin kafirci ne sai kace an kafirta ka to kai kuma kai kace an kafirta amma dan kana yi kana aikata abin da yake kafirci ne ba za ka ana kuma ce kafirci bane dan karkace an kafirta ka in ba ka san a ce an kafirta ka sai karkai an gane karkai shi kenan amma idan za ka yi to aikin shi kafirci ne an gane shi aikin kafirci ne in kana yi baka sani ba sai ka daina in ka sani kuma ka ci gaba da yi to wannan shi yake tabbatar da kuma ka kafirta an gane dan shari'a ta ce da kai aiki kaza kafirci ne kuma sai ka aikata shi kana sani to ka zabi kafircin kenan an gane to wannan kuma ita ce babbar matsalar take damun mutane ba tsaya za ka kana ce an kafirta ka ba abin da aka faɗa din wannan abin haka yake eh haka yake to tun da eh, haka ne don me za ka yi an fahimta don me za ka yi to amma mutane sun daɗe suna da wani tunani tunanin shi ne wane ya gaya min magana ba daɗi to da haka abin da ya gaya min na daidai ba zan ba an fahimta A je maganarsa mara daɗi in ka yi wannan abin waye ya amfana shi ko kai ko in ka bari waye amfana shi ko kai wannan shi ne irin abin da manzala su salme ta fama da arna da shi aj'al al ta ilahan wahida duk allolin nan da ake da su yazo ya ce Allah ɗaya ne kamar yanzu sai ka kana ku cewa mutane ku ba Allah ku manzo Allah ku kadaita su da biyayya suna ta to barwa ne barwa ne ba ka ake yi ba wa ake bi Allah da manzansa kowa na da wani to wannan matsala ce babba da ta kai mutane cikin halaka amma ba su gane ba sai wani ya tsaye na cewa an kafirta mu an ce da mu shirka yi kaza yi kaza yi kaza a unzur ila zatil qawli la maqulil qawli abinda aka fada din shi zaka zaka kalla in kana jin yayi maka zafi yayi maka wadancan da manzo Allah ya gogorwaya da su su ma haka suka ji to yi da haka idan ka yi ɗabi'a irin tasu hukuncin ka irin nasu shi wanda yake gin gaskiya duk abin da ka gaya ko kwanta ka yana taka ka sai ya ce ya taka kaya Allah ya sa kun fahimta duk abin da za ka yi masa saboda hankalinsa yana wani wuri hankalinsa yana wani wuri kamar da mutane suna son gaskiya yanzu yanzu sai ahalus suna sun zo suna magana akan abin da ake yi a ɗari kucewa ba daidai ba ne ba ga suna suna bayyana ba yanzu suna boyewa ne suna boyewa tun da ba sa boyewa yanzu wa ike buƙatar sai an zuwa ce da shi abin da ake ba daidai ba ne har yanzu kuma su da suke yi ba a jin haushinsu amma mu ko kaka muka wani abu ya zama mai ya zama tashin hankali sai a ce an ce kaza yanzu ko ji an yi mukabala da mai baro ta wani abin da na ta ce mai baro ta wani boka dan kaduna akan salatul fati in kuka ji maganganun da yi maganganun ne masu yau akwai wani mai hankali da zai saurari shi kuma ya ci gaba ya ce ya yarda salatin ibrahimi Allah isaukar ibadish wahayinsa ga manza Allah sallah sallah to yanzu ka yadda a ce ranar lahira mutane su tashi waɗannan sun bi abin da Allah yi wa manza Allah wahayi kai kuma ka bi abin da aka wani ce Allah ya masa wahayi a takaddar haske ka yadda a tashi haka yi eh. kuma yanzu wannan shi ne masoyin manzo Allah wannan yanzu a wajen mutane shi ne masoyin manzan Allah amma ga abin da ita ya yadda an wa manzan Allah wahayinsa ya ce ba zai bu ba yana jin wannan ɗin da aka ba wani shi ya fi wanda aka ba manzan Allah saboda zaɓar abu kana zaɓar abu ne don kasan me shi ne ya fi to yanzu akwai mai hankalin da zai rage zai saura a ce ina bin wannan abin a ji wannan maganar kuma ya ci gaba to da haka abubuwa ne ga suna a bayyana suke kuma shi Allah ya ki. wannan da ya ce Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ɗin da rusul ba zai bar kowa ba sai ya kafa masa hujja inda ana fada kana tashar ake yi ƙarya ake yi ƙage ake yi yanzu da kansu suke ɗauka suke karantawa abinda suke faɗa guda ɗaya ne ba fassara ce muke yi ba daidai ba sai su a akwai kuma su abinda ya shafe su abinda suke faɗa kenan ku ce fassara da muka yi daidai ce amma akwai fassara rufai to wannan din shi ne in aka faɗa sai kuma ya zama tashin hankali sai ya zama rigima sai a ce an kafarta a ce an ce an yi shirka a ce an yi kaza an yi kaza ga doki a gabanka don Allah kana bukatar sai ka tambaya yana da gima ko bai da gima to sai dai makaho ne kai ba ka gani amma in ba makaho ba ba wanda ga doki a gabansa sai ya tambaye wani ya gaya masa wannan yana da gima ko ba shi da gima ba ka da bukatar wani dan maiduguri ne ko menene ne ya waɗansu maganganu shi ma shekaran jiya wani daga cikinsu ya fito yake cewa dole ne 'yan izala su ringa zaginmu a ji irin wannan maganganu to yanzu wani kuma jiya ya bayyana a kaduna wai shi ne mahadi da carbuna a wuya da abin nan irin waɗannan abubuwan suna da buƙatar sai ka tsaya ana ta da kai wannan abin ba daidai ba ne? Ah? to duk ba na ƙarya ba ne shayin shiya ma suna da suna jiran nasu mahadin mahadi na gaskiya shine wanda annabi ya ba da labarinsa a hadisi kuma zai zo in ya zo duk wannan shakencin da kuke sai kun daina shi Allah ya kawo shi lafiya ma a samu wani ya buɗe bake ce kayan mafarki ma ka katar rakumi wa annabi ka gani ba rakumi bin a samu wani shaki ya sifanta annabi da hankaka ko gaggafa ko kaza ko kaza kuma duk waɗannan wai su ne masoya annabi Allah ya sauƙaƙa faslun mala ce ga wani fasl wa min munkarati fi hadha ya na daga cikin munkarai abubuwan kyama a wannan babin sa'irul a'yadi wal mawasimil al sauran bukukuwa na idi da tarurruka na Bida'a fa innaha min al munkarat makruhat suna daga cikin abubuwan kyama makruhai a musulunci sawun balagatul karatu tahrim aw lam tablughu daidai ne wannan karancin ya kai na haramci ko bai kai shi ba in kana musulmi na kirki su ake ka kyamace su ga baki da haka ga shekarar musulunci tana karewa har wani abu ake yi yanzu suna nan wai sun yi dinki wai za su yi anko wai sabon shekarar musulunci za ta shi to ku ji tsoron allah ku daina za ku shar'anta ko kun an shar'anta muku wata shari'a wadda ma anzalallahu biha min sultan to ko kuma za ku ƙara wata to da ma tsayar bid'a kenan an gane ku haka bid'a take kowa sai yanki abin da ya ga dama kowa ya kirkira ya ƙara ƙirƙirar maka aka yi ka bi ba hujja ba ce gare ka ballantana kai ka kirkira sannan idan haka abu yake yaushe annabta ta cika yaushe kuma addini zai kammala وذلك أن عياد أهل الكتاب والعاجم نهي عنها لسببين saboda bukukuwan idi na ahli kitabin da na baubayi an hana musulmi yin su saboda sababai guda biyu na ji wani wai aka ce a ajib wai ce wai da wai baubayi ina ko da abin ba ana in aka ce a ajib don ka fahimci abin da ake nufi shine wasu musulmi an fahimta ana nufin wasu musulmi kenan yanzu kai kasancewarka musulmi ka fasa daga cikin al'ajin kyale launinka ka kyale yarenka ka kyale yankinka in aka ce al'adi ana maganar musulmai da wasu su aka kira al'adi to baka ciki in kai musulmi ne kana shiga ciki ne kawai kana yin irin abin da suke yi ya fahimta ko in kana irin abin da suke yi su ajamawan baubayin to kai ma kana cikin su kenan ba ku ga lokacin da Allah ya bar shaidan a cikin mala'iku da ya tashi ba su umarni shi ma su tsabe masa irin na mala'ikun ba da aka ce kullal su sujudu li adam ai shi ba mala'ika bane da da Allah ya ce astakbarta am kunta min al ko ma manaka Allah tasjuda iz amartuka da sai ta a ubangiji ai mala'iku kace ko amma ka yi faɗa ba ka yi faɗa ba to da haka idan ka jan ce a ajin sai ka ɗauki kanka a su to kana yi abin da suke yi kenan amma idan baka yana magana musulmai to yanzu kai musulmi ne kai ba ba ajame ba ne ba babawa ba to da haka shi ma wannan akwai sun suna karanta wannan littafin na ibn taymiya sai ce dan to ai shi ma ba balaraban bane kaza kaza kaza kaza to Allah ya taimake shi kenan tunda kai ma ka san shi ma ba balarabe bane to dan ka fahimci cewa in aka ce a ajim a wannan yaren ba ana nufin baubayi wanda ba larabawa ba a'a wadanda suke kaskantatuwa bangaren addini datan laraba suna bambanta tsakanin arabi da ajami saboda babu kabila mai kima da daraja kamar su wannan kuma musallamun alai kowa ya yadda to da musulunci ya zo sai aka sami in aka ce musulmi aka ce ajami to wanda ba musulmin ba kenan ko da ko balarabe ne sadaka sai kana faida haka ake cewa innamal ilmu bitta'allum da koyo ne ake sani kawai dan ka je kai larabci ko kai abin nan ba za ka fahimci addini ba ba za ka dauki nassosin addini to ai shi yasa aka dade a cikin kasan a kasan nan ana ta kawai wanda sun je sun karanta yare sun karanta batsa su suke dauka qur'ani su karanta mutane me za su me za su koya musu sai ya je lafi har yanzu abin da yake faruwa ke har yanzu ka duk wani wanda za ka ga cewa ya je ya abin da wani wanda ya babba ne a nan kasar wanda yake eh, tafsiri yawancin su yare suka karanta in dai ba ahalus suna ba ne ahalus suna su ne suka muka je muka islamic studies digirin farko digiri na biyu digiri na uku mu muke tafiya wajen wani aje a yi tafsiri a tafi wajen duk waɗannan sai daga cikin ma ake samu to shi sa aka daɗe ƙasar ana taiwa mutane tafsiri amma sun kasa fahimtar komai saboda ne duk a babban abin da ake fito musu da su su ne almuhassanatun kawai a fito da a yi bayanai na fassarar yare amma ina demonstration wannan ilimin da yake cin gura ina ina da aka ga sai kamar wasan kwaikwayo sai a ce wai ga wani wai yana zama wai duk azumi wai sai ya shekara eh, sai yi sauka ya ikar isau fassare qur'ani gaba ɗaya tun daga alhamdulillahi rabbil alamin amin aljinnati wan nas kuma sai ya dawo ya kai izo 20 sai ya zo nama masabilu sai ya tsaya a kwana 30 ko kwana 31 tunda akan fara tafsiri da a ran da ake sa za a duba duban farko ko 29 ga wata kuma za a yi har ranar ƙarshe ashirin da tara ga wata in an gani shi nan ba gani ba gobe talatin sai a zo a yi to in an yi haka za ka ga an yi azumi talatin in ba ga wata ba za a yi azumi talatin da daya. a za a yi eh, tafsiri sau talatin da daya. a cikin wannan za a yi sauka nawa a yi sauka da sulusi da yi zuwa ashirin yi zuwa tamanin an fassara yi zuwa tamanin mutum zai shekara tamanin ina zuwa amma ba zai iya fassara aya tamanin ba don me hira ce kawai alhamdulillah rabbil godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta da kai to bu san ma me ce godiyar ba da haka sai su dauki haƙƙin Allah su ba bawon Allah Allah ba a san shi ba ba a san sa ba ba a san darajarsa ba duk wani abu da Allah ne zai iya sai a dauka a ba wani mai kashi mai fitsari ka gyale ba ma manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ba sun kai manzan Allah ya akwai wani shehi da ya kai manzan Allah to su suke bayar waɗannan matsayin shehin yana iya ba da haihuwa yana cikin gabarinsa ya mutu ya zama ƙasa amma zai iya ba da haihuwa zai iya ba da aure zai iya ba da kaza zai iya ba da kudi zai wannan ba aikin Allah ba ne? ba haƙƙin Allah ba ne wannan to me yasa suke saboda ba a san Allah ba ma Allah kawai da baki ake jinsu da haka Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi kuma Allah ya saka masa da alheri izo yace raddul azhani ila ma'ani alqur'ani a dawo da hankulan mutane su zo su fahimci ma menene ma qur'ani yake sauke wannan sako yake dauke da shi ko mu lokacin da muka fara koyon tafsiri ya yi wa nasu ya ku mutanen makka haka ake cewa to kana nan najeriya ina ruwanka da mutanen makka shi kenan ba mutanen makka ake magana da su ba sai daga baya ka zo ya yi wannan su ya ku mutane ka zo ba za ka gane su ya annasu ba ba za ka gane su ya ladina amanu ba ba za ka gane ba abin da za ka gane ya yi ladina amunu ya ku waɗanda ka ba da gaskiya sai ka ɗauka har da kai kuma an jima kana da laya kana da guru imana wanda ya imani da Allah ya imani da manzala zai laya zai guru mai imani da Allah da manzala daga wa yake dogara to ba a san Allah ba manzan Allah ma ba a san shi ba abin da aka nuna mutane shine a girmama shehunai a girmama waliyai ayi kaza ayi kaza wallahi billahi tallahi inda da mutane suka dauki waliyai wallahi ba su dauki manzo ko inda suke jin kima da darajar waliyai wallahi ba su ganin kima manzo Allah haka inda suke ganin kimar wali wallahi ba su ganin kimar manzan Allah haka munafinci ne kawai saboda suna ta bayyana aka zuwa na wannan abin da duk amma shi ma collaboration ne kuma yanzu ai gashi na ana ta walƙi ana ganin mutane ai duk wani duhu yau an haska an sa fitila a cikinsa haske da ya bayyana da haka an wa kowa liya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana in za ka bi shirya ka bi shirya in za ka bata ka bata kana sani da abin da kake ci a sharri ake yi yau ya bayyana gare ka ba sharri ake da abin da kake ci a ƙarya ake yi ya bayyana gare ka yau ba ƙarya ake yi ba da abin da kake cewa ba a sani ba ne a'a su waɗanda suka sanin sun ce ba cewa suka yi ba mu sani ba cewa suka yi a'a fassarar da muke fassara muke ta masu bakin kai amma akwai ta ta masu farin kai yana cewa ne ya sha giya mu za mu ce ya sha giya Sun ce a kai ne kake ganin giya ce amma ba giya ba ce abin da ya sa ka ce giya ce saboda tana gusar da hankali in mutum ya samu wurin to yana fita daga hayyacinsa ne amma sai a ce wai saboda shauki ko jazaba an fahimta duk abin da wannan da ya ce da manzo Allah hankaka dan Kaduna ai ya faɗa wayan aka zo zai muƙabala da shehi dan ɗariƙa to in ya shiga jazaba wai nassin ma sai ina ga ayi Qur'ani yana so ya kawo ba zai iya ba ga hadisi ina saboda me wai ya shiga jazaba to mu a wurin mu abinda annabi ya gaya mana mu shine bayani abinda ake cewa giya duk abin da ya gurɓata hankali sunansa giya da aka je ka kira shi da suna jazaba ka kira shi da suna shauki ka kira shi da ko menene giya ne shi kenan ka je ka rike fassara ka ta arifai mu mun rike ta manzan Allah Allah ya kai mu lahira ka tsaya bayan arifai mu mu tsaya bayan manzan Allah shi kenan sai ga wane ne isiyar isiya isiyar wane ne ikwantai shiriri ta ce jama'a san zuciya ne amma ni kullum abin nake faɗa kar wani irin gajin dabararsa da hikimarsa da azancinsa da iyawarsa shi ya sa ya zama ya fahimta a taufiki ne kawai daga Allah kuma karka ɗauka tsabar wauta da jahilci da wayanar wani shi sa bai gane ba a Allah ya alkawari ne ya alkawarin sai ya cika aljanna sai ya cika wuta da yin kowa ya fahimta ina yan wuta idan kuma kowa bai fahimta ba na yan aljanna da haka dole sai an samu wasu sun fahimta dole sai an samu waɗansu ba su fahimta ba kuma amma fahimtar ba ta rashin fahimta a gwai matsayin ba a fahimta ba ne a'a mukabara ce mukabara ce ana sane Allah bai wa ɗan adam ƙarfin zuciya ga gaskiya yana gani ya ƙita ga daidai ina gani ya kauci Allah ya faɗin adam wannan abin ah to baka ga kaji da da tinkiya da wannan da ba su da wannan ba baka ga dai da kaga dama sai kai da su ba yanzu akwai tinkiyar da ka ko za ka yanka sai ta ce karka yanka ni in ta ce karka yanka za ka yanka to sai dai da irin su ba falele ne kai ko a yanka komai ta tafasa ta ƙone eh, ita ce magana kau. babu ɗan adam shi aka bai wannan damar ina ganin gaskiya ya kauce ina gani itaka ina ganin daidai je ya barna kuma har ina alfawar fahari ina jin shi ya yi wata tsiya kwaye wani abu ina jin allah ma bai isa ba abubuwan da mutane suke yi yanzu za ka ɗauka sun yadda Allah ya isa ya isa wani abu kwanaki wani da aka yi wata kato bara sai ce shi wallahi inda a hannunsa ƙaho ike wallahi sai ya busa kowa mai mutu wata mata ta ta abin nan ta ce yanzu Allah ake wannan abin nan ka ce wani ƙaho a hannunka yake za ka busa a mutu sai sai a dan ba a hannunsa yake bane da a hannunsa yake shi ma bai sai busa to ai da haka Allah bai bani ba bai baka ba saboda mu akwai a ɗabi'ar mu akwai tawaye akwai isa sai ya ɗauki waɗanda suke suna da hankali sai ya ba su su suna bin umarni ne kuma Allah ya yabe su la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru naka duk abin da za yi ba zai busa ba sai an ce busa amma aka ce ibusa fa iftar ido ba zai kara ba zai busa amma yana nan in ba a ce ibusa ba ba zai busa ba kuma Allah ya sake taimako shi kaɗai zai ce a busa a busa to kai kama ga mala'ikan ne kwallon za ka ce ibusa ibusa ka gan shi ne da aka dole sai an dawo an nutsu duk wani abu da arna suke yi da baubayi da wane ne ka yi ƙoƙari ka kiyaye su a matsayinka na musulmi in ba haka ba jirgin da ya ɗebo su ya haɗa da kai an gane to dai abin da isa aka hana idin arna ahlul kitabi da baubayi ba wani abu ne sababai ne guda biyu ahaduhuma na farkon su anna fiha mushabatu lil kuffar akwai kwaikwayon arnan a ciki ana kwaikwayon su wasani na biyu an min al bid'a suna cikin bidoyi to kuma musulmi baya bid'a musulmi baya bid'a da haka abdullahi dan masud Allah ya kara masa yadda ita innama khuliqtum muttabi'un a matsayinku na musulmi an halice ku ne don ku yi biyayya kawai walam tukhlaqu mubtadi'un ba halice ku don ku kirkiri wani ba cikin addini ku saka ba kad kufitum ita an gama muku komai to wai abin da zai fi baka mamaki wai abin da aka ce ayi ma an gama kowanne ne daga ciki yanzu ka zo salloli da manzan Allah yake na nafila a yi ne. wanda za ka iya samun nafila raka ɗari a cikin awa ashirin da hudu kake da ita ka gama su ne gaba ɗaya ka gama su to baka gama waɗannan ba kuma kana girgin kawo su da kake so ka ce kana so ka ce ka kawo waɗanda suka fi na manzan Allah to kuma bida a tazu yanzu abin da kake so ka ce ka shar'anta mutane shara kuma sai su to za mu zo an jima kaɗan za mu zo mu ji mai hukuncin mutumin da ya ƙirƙira abu ya shar'anta mutane shi shi na matsayinsa yake ba shi ba waɗanda sun sani ba abin nan suka bi shi a kai su ma ina matsayinsu jama'a wannan da ɗin da kuke ganin ta ana karanta ta dole sai kana ji kai ma ɗin fa sai ka yi da gaske fa eh kai din ma kana jin sai ka yi da gaske amma ba haka ba kai ma zaka ka fita za ka fita Allah ya mana jagora to mu kwana anan Allah ya dora mu akan daidai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zira barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin Ah, ok to haka ne akwai ah, zuwa garko da za a yi wani abin nan na medical outreach ya taso kamar yadda aka zo na aka ba da gilasai to an sake sa za a je garko a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta mu riyadul huda ta da'awa da ke ƙarƙashin ƙungiyar izala za a je rogo su ma za a raba musu wannan kayayyaki har ma da maganin malaria insha Allah za ta fi ranar juma'a kuma za a dawo ranar lahadi su masu aikin ba da glass za su je rana ɗaya ne su yi su gama su akwai wurare da su mutanen garko suke ta san lalle mu je za a shiga aidawa ko tafiya da muka yi zuru suka ce kun bar gida kun tafi nesa ku sani abu na farko abinda Allah ya fara sha an zira shira ta kalakarabi to ya za ku bar wuta a gidanku ku ɗauki aljanna ku kai wani wuri to sai muka ga sun jefa mana ƙalubale ke da aka sai aka shirya insha Allah aka yi wannan tafiya za a kwana asabar a kwanan lahadi a samu a shiga wuraren da ya kamata a shiga in ta kama zuwa litinin za ku to da aka jiya mun yi taro aka ce to a sanar da mutane ba wani abu ne dai neman tallafin ku ake yi kamar yadda na faɗa wannan tafiyar da muka yi muka dawo mun dawo da bashi naira dubu ɗari biyu da casa'in da bakwai da naira ɗari takwas to jiya da kuma muka zo muka zauna abin ma ya wuce haka zuwa yanzu ba za mu iya matantance nawa ba ne saboda akwai waɗanda sun kashe kuɗi ba sa nan ba samu halartar taron ba a jiya saboda aka sai taro na gaba ne ta yiwu za mu iya sanin menene hakikanin bashin da muka dawo da shi a kanmu to da haka ana neman agajin mutane saboda a samu a yi wannan tafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba da ikon taimakawa ranar juma'a ne za a tafi da safe za a dawo ranar lahadi da yamma in ta kama kwanar ranar litinin da sassafe a taho to za a kwana ranar litinin sai a dawo da aka ana neman agajin mutane na kayayyaki da aka saba bayarwa da masu bayar da kayan abinci da masu bayar da kuɗi duk ana bukata Allah kuma ya bada iko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah